Bismillah bismillah Inda za mu tashi yau dama can da shi wanga mutumin ya yi ta kuka koke-koke kuma ya siffanta yana tare da wata kursa da ke matsayin ta kuka. Wanda yanayi shi a daidai da yanayin da Abdullahi mutum ne mai alheri kuma waki ne. yi daidai da wani mutum ne da aka ce mu auku. lokacin da auku ya wa dan ci abdullahi da ya ji kurciya yi waka sai ce ma auku ni ga kace shi ne auku ya yi wata waka wadda ita wannan waka cikinta ya ambaci yana cikin bakin ciki ya rabu da ɗaya ne amma yana wata cikin wakar gwadi cewa abdullahi ya mai alherin da zai ga kamar yana tare da ɗaya ne to shi ne ƙarshen ta har ya mai alheri kuma ya kai shi gida ne ke na abdullahi ɗin nan ya zan a dinga in mutum na so a yi alheri ya kasan mai to shi ne shi wanga mutumin ya yi irin wanga kukan da auku ya yi kusa ga abdullahi to shi ne yake son ko shi abdullahi din ya yi ne irin yadda ya wa auku to shi ne ke cewa لو كان عبد الله يسمع نوحتي ألقت أفاها رحلتي وتزوجي نعم إلا لدر أسمعتها أن لا يدا منه وأجود بالنفيس المسلم وأجم إقباله وأفتح جانبا منه من للعويس الأمرد وأجل مقدارا وأعلى همة منه وأرأف بالغريب الأملد وأعز منه بلا وأوشك نصرة لفتن بأيدي الحادثات ملفت نعم وأم عارفة وأم حركات وأم أنجى في اللون ومندد وأبر إفقى أبقالا وأذكى سيمة وأحق بالميزرة في الأبجد غيت الرس قبل ناصر الذي نصر نعم. الإله به شريعة أحمد صلى الله عليه وسلم sai shi ne yake cewa lauka na abdullahi wayo lauɗin nan tana ne ma'ana yana guri da dai a ce abdullahi na nan da raini bayan yana nan da raini shi abdullahi ya smago nauhati bi sautin kukan ganau da nake kusa da kursiya to lalle ne kan da zuma ta samu kasari na gari na an tarwa mai ne da hausa ke cewa don ruhula fi tafiya ga ta alƙadda ta je wadda a fara sandar ta wata zango da ta nemi buzuri wuri yadda auku ya yi da kenan da lamari na haka zai fashi laraba suna ce alƙafu larin wasa wani ya je wadda sanda ce ya ce wannan an musu ma'ana wani ya kai ƙarshen tafiya ce ka san ko waɗanda ke yawo da sanda da sun kai wurin da sun ka da su ce aje musu wanga sanda ko za a ga sun tokare ta ma'ana sun kai inda sun kai to shi ne sai da abdullahi na nan da rai ne da duk bukata ta sabiya kenan in nuna wanda abdullahi tun da haɓɓa ya mutu a haguri inda yana nan da rai ne da ya ta kwala ne. Hmm. to sun ne lalle abdullahi din ba karami bane hmm. kuma abin tarihi ne ga rayuwa ta biya alheri ne hmm. da ɗabi un kwarin mu. to kuma inda yana nan da ya yi yadda yawa auku don ko yi auku cikin waka ya sa ƙara ta kuma ya sa kurciya ciki don haka ko ni ina son yanayi na ya kasance irin na auku da abdullahi inda abdullahi ga ilimi to kai kanka lokacin za ka halarto da son abdullahi din kuma za ka san mutum mai kirki ce la filla walwali wannan magana ta abdullahi ta wuce su ita hilla din nan a wurin mu ma'adi da kare ba game da waƙi a hadu sun ka alƙuka sanar da khalid ya ya hudu ga magana ya ce masu yadda umar hilla ya amirin mominin ki taba tun wannan magana ya amirin ne dama ana ta hilla ki taba tun wannan magana ko ko illa ka warware wannan rantsuwa mm. ko ka fata aikin da zaka yi mm. to shi illa ita tun wannan magana mm. laqad asma'ata hakika ka ji yadda rayuwarka wannan lauha din sautin kukarka ka ji wannan an da mahi bayan yadan alheri min ga abdullahi akwai wanda ya abdullahi alheri akwai aiki ko za kuma wa'azi wanda mafi kyauta din ya fi da abu tsadadde al-mutlabi da daɗe, mafi kyautar da daɗe daga abdullahi kenan duk abdullahi na da waɗanda abubuwa amma akwai wanda ya fi su wa'azan mu mafi je mafi fudalan alheri wa'afsaha mafi yalwar jami'an tashi minhu ga abdullahi don me yace mahiyal wasaki kenan ya ce da yana da hankali kuma da alheri wa aqsa mahi a awisi ga wani matsanancin lamari al'amura da wanda ke tar iyaka shi al'amura da kalmar ta taho sau biyu amma jilati ne tani san wani gar nasiha ta fi hada ta fi amradi ta ga amradi nan wanda bai da gini nan kuma al'amura da wanda ke tar iyaka kuma wa jalla mahi girman daren daraja daga abdullahi yana nan tafi wa ala mahi daukakar himmatan himma minhu daga abdullahi duk ka je da wannan sautin kukan kashi wa ar'afa mahi tausa bil gharibi da bako al'almadi wanda adda takkaratsun guzuri wanda a cikin matsala wa azza mahi girman zara walhajiya minhu daga abdullahi wa ausaka mahi dogon wanda suratan taimako bifatan da saurayin mulahad wanda aka mukuda shine wanda aka kulluna da aidi da hannu alhadisatin musabbu wanda yake da cikin matsalatu a taimaka wa abba mahi ka kamun arifatan wa mahi sani wa arifatan da wasai wa adhara mahi sarkin sa'atan harwajiya to ana ce mutum haka saboda hankuri ne ko kinaya ce daga ana fake din motoci rina ba da alheri kamar can ne mai shirin ya yi aike ce lahu dimatun hadalla wal adamin rahu wal adamin rahu da mutum kusan rakun ma mai fadi kamar a cikin baki din motoci ne zama zamani Kina ya zama kamar kwaɗin bukata ta kamu wa abba muhi kamewa an jafin daga wanda ya kaurace da gare su wanda ya zalunci ya hankuri wa munabbi kuma da mai tsananin husuma da zai mai banna duk akwai wanda ya da baya waɗannan wa abarra mahi kyautata af'alan ayyukan alheri wa azka mahi sarki shi matan dabi'a mai kyau wa haka mahi cincinta bilmaiki da girma arrafi'i madaukakin girma al'abdadi tabbatacce duk akwai wanda ya abdullahi su ko na nawan ga mutum rai salwara shi ne jirgin ruwan sama na talibai don me yake sama wadda isti'ara ce tasirifiya abin da suka nuni duk abin da kasan ruwan sama na yi na daidai bayan an daɗe ana bukata sai a same shi sannan ku sha ku yi wanka ku yi wanke wanke ku yi shuka dabbobin ku in ya so ku ci duk irin amfanin da ruwan sama sai tuwon ga mallami ne don ina ce mai rai a shekha mallam ibn nasir dan nasir to shi nasir ɗin nan inni nasir yana da nasaba kamar haka yana dai da kinaya ana ce mai abu abdullahi ana ce mai muhammadu rasulullah sannan ibnu muhammadi shi ko ibnu ahmada shi ko ibnu nasiri shi ko ibnu umara addarhi to haka an salsala ce محمد بن محمد بن أحمد بن ناصر بن عمر الدرعي الذي وندى الإله الله نصر ياتي لك شريعة أحمد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم به تحني الشيء بن ناصر هذا ناصر نصر ياتي سنانك أولا ناصر من دور كامل wa'ada kuma ya mai da addini, dini fuska addini abiye da fari ta musturan mai haske da zidan mai ban shawa mukira ya ba mujiran mukira wadda tana sayan yadda aina ibiya kullum wasu da dukkan mai ya ta Allah rabota in ya ga taimakon da ibn nasir yawa addini to ya tabbatar da lalle ya abin da to shi ne kamar can shi abdullahi na cewa Usmanu man kada ja'a na fi zulmatin wa azaha anna kullu aswada dukki kun sata khalqun hina sata bi sauti ana lahu sitin fawqa al-amr sannan kuma ya bi shewa jibril duk wannan waka ta jibril man jabara al-ilahu bihi lana dinan hanifan mustaqiman manhaji to shine wa aqama ya tsaye da samkaruhin bina'i bi dinin addini hatta sama sai da ya ɗaukaka fokar simaki bisa sauran da cikin simaki akwai asimaku lagal akwai asimaku rami sai simaki ne shi ne mai amfani da waɗannan yake da huru tubatun fokar simaki ne kan sama ma'ana nan da ma'aiki ta yi sama bisa ga simaki ne sun sama suke kwari to in da nasiru ya kai addini har bisa ga simaki kenan ko ina an ji addini lokaci alal awasi bisa ga foundation al-wusta da aka tabbatar tabbatattu su to ya kai da addini haka kuma a a ya zartar da kulle bindisi su hatin dukkan duhu na rikici an ga addini duk wata matsala inda nasiru ya kauce ta ga addini wanda lalatin da bata wanda lalatin da bakita wata shaddu da tsanantawa duk ibn nasir ya kau da wannan dama su abu uku din nan su ne asalin duk wani matsala wanda mutum zai kawo ba bata addini ne suna daga cikin hudu din nan shi dai shubha din nan mutum ya shiga cikin shubha ta ta addini zama ne jahili ko zama ne jahili ne wanda lalatar kuma da mata ma'ana da daɗin shi ya ɓace ne ɓacewa ta hujja ya san abu ya ɓace shi ne galana wanda hmm. wayatin da bakita yana ganin kamar yana bisa gaskiya amma bai bisa gaskiya ne hmm. ya halaka kenan hmm. wata shaddade da tsanantawa shi ne tsananta ma kai ne kayan su wani ga addini shi ne ta shaddade don sadar dina hadin illa ga nabahun jihali to shi ne ke kamsin nasin da yawa kuna ta ba da imatatin bayan ta mutu ka dan nasu amma ce da ita kamar da da sun da kuma dalalatin da yawa bata a kamata ka bice shi ba da da bayan hasuwatin kan kamsalatin hayataha wa dalalatin a kamataha fa'ala da tawakkal amru san shine cewa akwai ta ko da kan zo wal bid'ul hawadithu bidiyoyi waɗanda a kwararri kadda zazzini matuwa duk dukansu sun yi kiri waljali alhali lokacin jahilci warin azumi yana kyasta kyastuna ne ma'ana jahilci ke lokaci can waƙoƙar yi rawar hawa da su kadda zazzini matuwa to can sai jibril ya farko ne da wannan wal bid'ul hawadith din nan mm. inda yake waddini fi wahadin ka sai in taharaj addini yana cikin rahi kamar abun da ba su wa mm. ya ya zira da rufe kan alat mm. waddini fi wahadin ka sai in taharaj waddini addini mu'amisul ma'alim gaba ɗaya duk sayan mulki ne alamomi duk an shahi su zaka ma da hanyar da za a gane ina a hanyar addini ba kamar san ta ba yanzu da alhali shirya wannan lokacin ta koma da baibul aminki kwanka shaida shi shaida ya samu gari an ce tana tsakanin sama da kasa idan ta yi ta kilomita da yawa sami ya kawo kasa ko suka ce hatta don da shi sami ya kawo kasa na haka kwanta ya samu gari Kullum sai kuma kwanta yana bisa da duwatsu kai sai ne yau duwatsu don haka yana da wani samun mutum kame kai kuma tana ma a caccake shi ka shiga da dama duk da abuna da wani samun ana ce ne yana da kamar kwanka shiga ungulu wani kuma kan kuma sun tuya ce nan tuce da yadda ba mali da wanda adda ita wani a gano in ka gata takalmi wanda ya lalace biyar ce ce hanci ya cire ana kama kamar cigiya ce ko to haka addini ya koma lokacin ɗan nasir amma za mu jadda ya nisan hmm. wa sunnatu gharra wa sunnatu gharra ta yadda hmm. kame ya tun hora ta take hmm. ba wata matsala to yanzu ko kuma wannan sunna ta koma kafirin hukumin mushin mai kewa wanda ba wanda alheri yi ma fi min hadin ba dai shirye cike da lamin mutu duk ba wanda ke da a shirye shi duk wannan na annabi maƙalibu da gani ƙahar zaki masa da kakahu bidar aiha da damar da suna ya nuna suna kamar wata mata ce duk da istiara ce min ma'alakal ara ta ga masaba al'adodi adin ita wannan kafar ta zaki kenan al'adodin suna masu ƙetare iyaka mihira da suna mai hushi in an kace ga sunna nan lokaci ne almihaku kuɗi shi ne wannan rana ta sani kuma har gaba ɗaya ta shi budura ha sha hudu watan sunna ne sha hudu wata ba na hasken sunna ko magabata da suka tabbatar da wannan aiki na sunna sai zan kamar sunan ya bisa da kafi sunna sai a kawo matsala zalma uduhun lailin dare tarmadin mai tsananin duhu ta kallafa ya kewaye mukala idanun annuha hankula izin hankali mana kowa hankali ne ya rasa duk da yake yi a asiru guje alhawasun rai wa a fasun tsohon da a fara ha alamomin sunna fassar hamace zan suna tara an na shigin daga mai cigiya shi ne da ilimi kaunin shi ko mai cigiyar tasowa shi ne nan ne mai ba da ilimi don ko mai neman ilimi yan musu ne wasai fakat aibin gawayati wal hawa sai ka ce aibin gawayati hannaye na bata wal hawa da hannaye na son zuciya wasai fakat sun ɗauru daga wisaƙu ne mai giya ina sun ka ɗauru bi azimmati da raba al'albari an kunna sunnat min da alshaimi hannun nan ma'ana a kambalantar da su su koma kambale hmm. mu zo addu'a ta yi wa hannu ma'ana ita kata din nan da son duk gaba ɗaya duk sun rataye da hankulan mutane ma'ana son da kata shi ke jan mutane hmm. wal ilmi ilmi bahin zillihu ilmi wato tarin ba mu son ilmi ilimi wata ka karɓa kiran tsoron Allah hmm. kada sun mu an kurince shi da hmm. walwai bata a ala a ita la ya ɗauka kabi mu zana da rundunoni ne hmm. ku jini dinki amma duk da haka dan nasiru faka shafta nan ta ga koren shi fadin kamin jalbadan jahalati tuwaye na jahilci an sana ta kawo hasken gadarin sha hudun wata wanda yaluhu biya'uhu kawa dai tana bayyana da mukuta diga mai koyi bal ba haka ba ne bai usuli hasken su bayan kakkawo to ka san hasken su bayan yi sha hudun wata sai ce bal kai ba ma hasken su bayan ba ne. na hayar rana ce ma kakkawo wanda na fikin ayati alamomin wannan rana duk gaba ɗaya ta shahi lola shukuki daren kokonto kokonton da aka yi a zura da masu kukunci shi nan daren kokonto wada la da kabin lokai dan nasiru fi falakil hidayati cikin falaki na shirya da ke jiya rana amma na shirya hmm. wato kafin falaki na tsoron Allah hmm. to kabin lokai bijila don ka kula ne mahalin hari min bi daga taurari asali masu arziki kasancan eh, ma da na finana eh, inda kima bi alajamin tilka lalilai maha ma haɗa wata gara na tsarin asali tsarin asali to da yake bijila da ne mahalin ke ta hanyar wata aka gane sai gwada liki bijila da baiwa to shi daya da taggami sai hmm. sarki ta akide ci a mu da taggami ga rafi ran hadari hmm. ga unu ha hadari na ran hankula amma wal ilmi da da ilimi to na wannan hadari ka na ilimi ya zama duk gari na hankula da na ilimi shine harkar zuciya da hankali hmm. ba wala abu kawai ba zigar garin asaha kalgo na walkarkadi da walgarkadi da sabara kenan ba daji ba ne ba ruwan daji ba ne ma'ana ruwan ilimi ne ilimin rarrabe ilimin ka wanda ya hanyar yamma yi wajajen irin su amerika irin su misira wa mutane kuma ya gabas irin su makka da suriya da sauransu wa mutumin kuma ilimin ka har ya kai yaman kasar yaman mutu sayin har ya kai kasar sham kan rufe ya kai kasar kufa mutu babu da bisa ilimin ta habba da dadi ya kai ɗannan su ma'ana ya kai gabas yamma to ana na ana nan da shirye ta da ilimin ka sun kai haka hatta ga da sunanin nabiyyul mustafa har sunanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka zan azgan ha? mashayin su akwai daɗi kuma ga wahura masu kyawu wani nubaran kuma da intacci da fulawoyinsu tuziri suna walakantawa da raudin da gwadama mustaqir da mai kukan kuda sun riga cikin dabin kashi na tudanni gwadama mai kukan kuda na ce da gwadama ne intatta ma'ana gwadama ilimin ka da ya zubo da ruwan saman na ya zubo na ilimin ka sai ta shirya tsoro shi ne da ta ba ɗalibai mm. sai zan wannan tsoro ya ma hinan hodamar da tana kukan kuda mai mm. nema domin ya gito da batun mustapha sallallahu alaihi mm. to al'ada ce ta in za su za su yi salati kamar ko dan dole da wannan sai ce sallal ilahu Allah ta da jin kai ne gare shi in hadin shi ne shiryayye ko duk wanda an ka shirye su daga Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ce hadama ce wadda zaha ne, ya sami da albarre ne shi ne shashine da ke fitowa na tudu shi ayya ne wadda haruhu da dan tuni da ne zaha sun ba da shawa nufin lamma lokacin da kunne zainin dukkan bakin girgije shi ne midiri midiri mai yawan ruwa ga dawa suka yi mai sauko mazalimu dukkan karya kai ne inda rari wanga ba na cikin gida ba na waje wanda zai ba gani dan mazani zagara sun gudana ni kan kila kila ba shi ni zabi inda rari na daji domin ilimin kaɗan na so ka ba shi shi gaba ɗaya cikin garin ku hanya ya daji kawai ka ya ita garin gura hanya ya kai su kuka su ga gida da gaba kuma ya gani sai kamanta su da inda dararo haka asbaha sai zan mu abin guri bilwir da daga masu tuba masu gidan ruwa al'ayyar ruwa ko mai daɗin ɗiban kishirwa ko ruwa daga masu neman haki ya kama sa masu zuga maza masu zuwa neman ilimi a ruwa daga masu neman haki kamar masu neman fatawa su wannan ne ta kayi rawa da iliyar gida shira da shari'a da ilimi da shari'a kenan mu jihan kana mai bayyanar da manhajaha hanyoyin shari'a misali ga mai shiga muta'addidi mai yawan ibada harkar sufanci kenan duk karshen da mutane ka musu tarbiyyar rayuwar su bayan ka karanta su ilimin shari'a sai ka karanta su ilimin hakika kuma yau ta da dan nasiru ka bude mugulaka duk kullallin su ne a hanyoyin shari'a duk wanda aka kullum wasa kuma ka toshe sagara kusuwar wancan rikici an hada gare ta wannan hanyoyi fil hawa da son rai wanda lam yustadi wanda da ba a bude ba ka ba ɗaya dukkan bude shi yanzu ka bayanar da suriya ka bayanar da batan kuma wa hamaita ta haka tsare ita sunna ɗin nan min kulli tsarin da dukkan mai tahiyar dare tarikin barawo kenan masu gida masu miyagun dabi'u masu miyagun aƙida na gehe gehe masu jan mutane

mukassiri ana cewa haske an kai hamza sai ce mandubi sai ce as-sana'u daukaka to alama ta bi hada mai bukatar ta shi mai bukatta kuma wanda fafta haka wanke ta ka gargada ta zabba al kamar da aka gargada amarya shine az-zifaf wancan amarya da wancan hango to ma'ana da ana kyamar sunna amma yanzu ka kai lokacin da yadda aka murna da amarya haka kai ka gargada mutum ita ka wanke ne ita ka bashi ko hazurta ka da ta wa ilo su bi jiz'in nakhla oh. ka da ne ba sa sanni biyu ilifai kulle barren dukkan kulle barren dukkan mai ibada oh. sarike mai shiga hanya ta sufanci oh. kuma datta ka ne sanin da aiki da mutane ka ne ke su malamin da abin da ma'ani ka ba da yana mulki mulki shiga hanyar waliyin Allah yanzu ka ne ke shiga nuna mai hanyar ta hazzo zuwa aljanna ana na ana nan hatta a kamta sai da ka zaunar da ka tsaida kenan yana ta'adiyya kenan a kamta ka tsaida kamata ta kawa tsayuwa ta tsoron Allah ta kamata cikin da aka yi kama. duka kifan kana mai rurrutar da ma'aiha abin madiha abin da tabbatar da ruwan kama min ayyubi na karkacewa dukkan jarar duk dai aikin dan nasu ne ke ya kasarta kafuran yi a jiragen watanta an hudu da sirari da ta samakku waɗanda suka ɓoyi duk kafuran ne wanda a rabta wanda ka yi ta tattalin wannan jaririn wata ɗin bagaran har yi kuma sa hudu wata yanzu wanda ke bayyanawa yana haskaka da mukutari ga duk wani mai tsoro to lalle dan nasiru ya kai dan nasiru shi ne ya mai kirari ya ce lalle dan nasiru an tambayi kai ne wannan da jaranta arbaban muha kai yi rere ne ya nuna jarumi da ma'abota hankula manyan malamai fasabarta kuma sai yan ka tsere musu sakkan jawabi irin tsere na ingar mandoki almujabin da ya gudu an tallabi ta kai ne wanda ka ci kanzu shi ne wanda ka samu abin hamli lamma hana o lokacin da suka yi kuskure ba su samu su ba wa falasta anhum kan rabbanta gare su bil mu'alla da abin daukakawa al'aswadi wanda a madaukaki mana ka samu lambar girma ka samu takarda ta mukaddami kenan kuma a bar ta ƙetare ne ƙetar zurfin zurfi min lubuji daga zurayen da sannan Allah wanda ciwon da zan gina da wani ƙetarewa shi ne wanda ku gudu karewar allura da masu tugga shi ne mai malamai suka fa suka ciri suka yi tsaye da sayan da hada gangaci nan sun ka tsaya sun ka ɗiba amma ba su yi ƙetare wakara ta kasha bidhi ya biha da ta fuskan ma'arif da zaura mazamin ba kana matsaitsaniya da kowa ba kuma horar da ka tuzga min ha da kulla albin nora da dukkan mai daɗin tuzga waka dabba ka yi tuzga min ha daga sannan da kulla naurin dukkan horo zahirin wanda a mai haske mana in ci masarta ka tuzga min ha daga sannan da kulla dukkan dukkan rin ya mutu da mana in ci ya yi karatu da manyan malamai kuma ya kwasu ilimi ya halarta ka sauka min haza ma'arifu sun da rabin dukkan gida muhabin mai fadi kuma wasan ta kayi kiyon sar haka gargen ka sai dan nasu da kullum rajin dukkanin hudama agwari ne ta ta gina ta daga manyan malamai kuma rake ta kawo min ha kullum wajena wajena ne saboda ni wa kasance wajena kamar na je tun wajena a can dukkan taruwa mai kwarin da koki ilmisin mai ƙarfi kuma halatta kawo ta tsamin hada da sannan halatta ne kulla muskiri simiri dukkan hantsa wadda aka so sore shi ne da mawan ne kuma halitta kawo tsamin haɗa da sannan da daddai tsadaddi almuntaka wanda an ka zaba duk da ma'arifu ne في المعلاء ولد استكاتها في كل حفاظ دكا انتفاتي ما في الواية بني انتكي من حال معاري كمورة استكاوة اكتافة كحطمو المجال في جرمة والعلالة دوتتا ومن هي تعاني ماضية لعرافة سنن جيد من العلوم إلما أشهر جمعة سنعوك كمو يمجعتها ka a kanafa al almahani da kake da kake kana mai tsace da daukaki daukaki kana mai samun tsace mara ta kazin guri a kalafa hansoshin arriga da abubuwan kwaɗayi almujjabi waɗanda an masu girma su abubuwan kwaɗayi Ko ka ta kuma ka bude asdafa kumbuna shi ne fassuna al-makarim girmame girmame ma'ana Allah dai san girman da kai Allah buwan gare shi liwara ga talikai ya jama'a ta fara tara asnafa na dukkan asuluki hanyoyi al'aksa da matsakaitan hanyoyi to ka gane ya da su kalmomi na saja'i nan ya ce wada kitta wani ce arafa nan ya ce aknafa wani bi a kasafa, na yace a khalafa na yace a sadafa na yace a sumafa kaga duk wani sadari ne wani salo ne na ƙarin dai ƙwarewa ta mawaka shi ne ce na jinta ba ka gushe ba kana jarabta allayali da rai kana sanin al'amuran da kullum kharikan kana mai kece jilbaba ha tuwahin darrai al-masdula waɗanda an ka sako ko kalbujjar bisa ga masu kwana ma'ana hana mutane su yi kwana sun ka ci gaba da zikirin Allah wa musahidan kuma kana mai rasa ido kwana ga uyunan idanu min ha daga darrai wanda ɗalama ya yi ɗauki kada suka yi gaji amma ba mu ne ba a jarabci su da rage da kokonto musaki da wanda ke raka kwana abin da suka nuni ma'ana da suna kwanta su yi kwana sarkar amma yanzu gaba ɗaya ka ba su abubuwan da za su yi na wuri da komi sai zan ba su jin daɗin kwana da daɗin wurin ya ɗauke musu kwana to ana lalalan wanda aiki da kaka yi hatta hafatka ha inda ya baka sahara ta dare na arzikin duniya da lahira na'am fi izzil janabi cikin girman shugabanci na'am wa kimiya ya su da tsaraka shugabanci tsaraka na'am shine ne shugabanci ya halatta ilimin kimiyya na'am ilimin eh, sa da zai ga gano bi hakikanin al'amura to shi ne ce almajjirma allazi wanda nirman kabdu nirman kabdu wani wurin takawa iramu wanda ake nufi ya mas'adi da wurin hawa kusan guda ne to ma fauka hu babu wanda a bisa gare shi ke da fauka ta da matukar zamani to yanzu girma wani ya halitta ya saukaka gare da kuma ya waranta mara don ka samu mu girma alkalbu taska allazi wadda fuhulu kararra al'arafi da masanan Allah an yi haɗu masu gudun duniya zikirar da suka rabauta da da wannan taska yadda taska ana halatta shi faranta ma ne ka same shi wata irin taska ce shi ne ke kanzin taska ce mata duk da kan kafurta ta sahin saurayi ya ta rabai da bihi da shi to lam yaftikur ba zai bukatar zuwa mazayatin da salkawa da zai sa wani kayan cika ko ni gudu ko ni guduri ma'ana da ya tafi shi ke nan ke mai duk ta galata ba sai ya tafi da kuɗi ya tafi da gari ba sai ya tafi wannan albarkacin ilimin nan nashi shi zai sa sai haga ya samu wasu abubuwa waɗanda dama an ɗauke mai duk wani tagala tashi tun da ya rike addini kamar da aka yi alkawari da shari'ar musulunci to alhamdulillah alhamdulillah an dai da irin girman shek nasiru dan nasiru kuma an wani irin aikin da yawa addini tun ana cikin bata ya taho duk wannan bata ya ƙara kusan jaddada addini gehen shari'a da gehen hakikani kamar da zai faɗi to shine yanzu haɗin gaba hankali wani zai ga kai mallamin ga wakila in mutum zai ina a yacin mu to shi ne da zage wani ya ce to zai faɗi wani baiti sai mu ga to bari mu gani za ka cin mai ko ba za ka cin mai ba na hmm. Allah ya kai mu gani za mu ci gaba da wannan baiti alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah saka da hari Allah saka da hari Allah kare mu